Sashen Hausa muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Almasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba ɗaya ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji cewa wani bincike ya gano cewa kamfanin Cominet na kasar Faransa ya zubar da tan miliyan ashirin na dagwalon ma'adanin uranium mai guba a arewacin Nijar. kullum ma muna fadi babu wanda yake saurare mu yanzu abun farin ciki shine France ta yi magana mutane sun fara saurara da gaske ne ya yi zan miliyon da tam ya yi a ci gaba da kawo muku rahotanni kan yanayoyin jihohin Najeriya da kuma nasabar su da zaben kasar da ke tafe yau muna haskaka jihar Bauchi ne. kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da rahoto na musamman na hassan umar tambuwal wanda yau zai mai da hankali ne kan samun matsala da ake ta yi wajen karɓar sabbin kuɗaɗen naira a bankuna muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga sarfilo hashin gumal da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ga labaran duniya. A yau Laraba, Amurka ta saka wasu jami'an 'yan kasuwa da ke alaka da yakin da Rasha ke yi a Ukraine inda ta saka takunkumi kan wani dalalin makamai da ɗansa da kuma wasu gungun wasu kamfanoni masu zaman kansu na Asiya da Turai da kuma Gabas ta tsakiya. Saboda ƙoƙarin taimakawa masu wajen samun ƙarin makamai a tsawon kusan shekara guda. ma'aikatar baitulmalin ta amurka ta bayyana kakabawa dillalin makamai na ƙasar rasha igor zmenkov takunkumi tare da ɗansa jonathan da kamfanonin da ke alaƙa da cibiyar sadarwa ta zmenkov a singapore da cyprus da bulgaria da isra'ila da sauran ƙasashe mataimakin Sakatare baitulmalin amurka wali adeyemo ya ce yunkurin da rasha ke yi na yin amfani da wasu wakilai don kaucewa takunkumin da amurka ta akaba mata ya nuna cewa takunkumin ya ƙara jefa rundunar soji da masana'antu na rasha cikin wahala wajen ci gaba da samar da kayan yaƙi. A ɗaya bangaren kuma, Amurka ta bayyana fargaba kan sakin wani mutum da aka yanke hukuncin kisa a Sudan, inda ta musanta cewa akwai fahimtar juna tsakanin ƙasashen. Wasu 'yan bindiga ne suka harbe John Greenville mai shekaru 33 ma'aikacin hukumar raya ƙasashe ta Amurka tare da direbansa Abdulrahman Abbas ɗan ƙasar Sudan mai shekaru 40 a cikin ruwan harsasai a sabuwar shekarar 2008. Hukumomin Sudan a ranar Litinin nan sun saki Abdulrahman wato Abdulrauf Abu Zaid wanda aka samu da laifin kisan kai inda lauyansa ya ce hukuncin kotu ne bisa tanadin diyya na shekarar 2020 da Sudan ta yi saboda abin da ya faru a baya. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dimbin sarakunan gargajiya da malamai da kusoshin gwamnati daga sassan arewacin najeriya na daga cikin dubin bata al'ummar musulmi da suka halarci sallar jana'iza mai martaba sarkin dutse alhaji nuhu muhammad sunusi na jihar jigawa wanda allah ya rasuwa jiya talata a babban asibitin ƙasa da ke abuja allah ji kansa ya gafarta masa mahmud ibrahim kwari na dauke da ƙarin bayani An haifi marigayi mai martaba sarkin dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi a ranar Juma'a biyar ga watan Janairu na shekarar alif tara da arba'in da biyar a garin 'yar gaba da ke gefen birnin dutse fadar masarautar dutse kuma shalkwatar gwamnatin jihar jigawa ya fara koyon karatun alkur'ani yana ɗan shekara hudu kana daga bisani aka saka shi a makarantar elementary a ranar ɗaya ga watan afrilu na shekarar alif tara da da hamsin biyu, sai babbar firamare da ke garin birnin kudu daga alif tara da da hamsin bakwai zuwa da hamsin da tara. Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi ya halarci Jami'ar Ohio ta ƙasar Amurka inda ya samu digiri a fannin hada-hadar kudade daga shekarar 1971 zuwa da 74 ya koyar a jami'ar bayar kano baya ga aiki a kamfanin nndc na bunƙasar arewacin najeriya da sauran cibiyoyi masu zaman kansu kana ya zama sarkin dutse a shekarar 1995 muna da cikakken yaƙini cewa in allah ya da wannan zaɓe da zai zo hukumar 'yan sanda ta ƙasa a shirye take domin a gama zaɓe lafiya a tabbatar da wadda jama'a suka zaɓa shi aka bawa kuma fadar mu a buɗe take mu a shirye muke mu ba ku goyon baya mu taya ku don a samu a gama wannan abu lafiya. Marigayi mai martaba sarkin dutse kenan Alhaji Nuhu Muhammad Sunusi yayin da ya karɓi bakuncin mataimakin babban sifetan 'yan sandan Najeriya a mai kula da shiya ta ɗaya a fadarsa a kwanakin baya mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar na uku gwamnan jihar jigawa da tsaffin gwamnonin jihar wazirin adamawa alhaji atiku abubakar jami'an gwamnati da sarakunan gargajiya ne suka halarci jana'izar wadda aka yi ta a birnin dutse fadar gwamnatin jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a Nigeria. To Allah ya ji kan sarki mai martaba ya gafarta masa a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Rezi ya lashe takobin ci gaba da toshe kafofin sadarwa na WhatsApp da Instagram a ƙasar yana mai ɗora alhakin tara tarzomar da aka fara tun fiye da watanni hudu da suka gabata a kansu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta fuskanci gagarumar zanga-zanga bayan mutuwar Mahasa Amini ya shekaru 22 da haihuwa 'yar kurdawa a ƙasar Iran a tsakiyar watan Satumba bayan kama ta da laifin keta ka'idojin mata na kasar rezi ya yi zargin cewa hanyoyin wato hanyoyin biyu mallakin babban wato hanyoyin biyu mallakin babban kamfanin sadarwa na amurka meta sun kasance tushen rashin tsaro a kasar a lokacin tarzoma da ta barke a baya-bayan nan da yake magana a gidan talabijin na kasar da yammacin ranar talata ministan sadarwa isa zafur ya faɗa ranar laraba cewa majalisar koli da ta tsaron ƙasa ta amince da ci gaba da toshe hanyoyin sadarwar na whatsapp da instagram a gaban shugaban ƙasa da shugaban shari'a da kuma shugabannin majalisar dokoki To Safilu hashin gumel aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji wani binciken ƙwararru a Faransa ya gano cewa kamfanin Cominac wanda wani bangare ne na babban kamfanin Faransa ɗin nan na Ariba mai haƙar ma'adinin uranium a Arlik na jamhuriyar Nijar ya zubar da tan miliyan ashirin na dagwalon ma'adinin uranium wanda ke da tudiri mai guba a tsawon shekaru hamsin da ya kwashe yana haƙar ma'adanan. ganin da gwalan na matukar illa ga bil'adama da muhalli tuni hankalin kungiyoyi da ke kare muhalli da sauran masu ruwa da tsaki ya tashi daga agadas ga hamid mahmud da rahoton rahoton binciken na zuwa ne kasa da shekaru biyu bayan da kamfanin na ya rufe haƙar uranium a arlit da ke cikin jihar agadas a arewacin niger inda tsofaffin ma'aikata suka shigar da kara a gaban wata kotun kasar faransa da ke birnin paris kan irin illar da gubar ta yi wa ma'aikata da ke da na sama da aikin hakar uranium binciken ya ce guba na da matukar illa ga muhalli tuni dai lamarin ya tayar da hankulan kungiyoyin da ke kare muhalli almustafa alhassan shugaban kungiyar da ke kare muhalli ta agurumman a agades gara da faransa ta yi magana paske mu kullum ma muna fadi babu wanda yake saurare mu yanzu abun farin ciki shine faransa ta yi magana mutane sun fara saurara da gaske ne ya yi zan miliyon da ya yi Hujjar mu fa mun san yayin haka na yan kai bisai in suka ce maka a shekara ga abin da suke tonowa za ka gani yayin miliyon da ton. Mutane suke shakashi sai dai kaga mutum yana da rashin lafiya. Ruwa kuma su da kansu suka gani ruwan da suke ciki an bincike su kuma ruwan da aka bincike su akwai iranium kenan sai ya tafi ya tahi ya shiga cikin ruwa kuma wannan sun ce za su binne shi har yanzu ba su binne shi ba. Kasan kasa ce da ake fiddo iranium yana tare da kasa. Kasan nan kamar a ce bisa. ita ce take da cuta ta shekara da shekaru kuma za ta ci gaba miliyar da zane. Fiye da shekaru hamsin kamfanin na ya shafe yana aikin haƙar karfe uranium a late abin da ya sa wasu mazauna garin da tsofaffin ma'aikata ba su yi mamakin jin abin da rahoton ya bayyana. Wannan al'amari yana da tada hankali saboda talaka ba abinci ba magani kuma ga goba tana cin shi. To ba shi kenan ba. Wane ne zai ci tuwon bayan talaka? Ina ma kuɗin da za mu zo a mana magani. Babu likita da za a mana magani. Babu abin da za a mana magani. Akwai ta guba cikin gidajen mutane mana ya za a hidda uranium da ya bai shigo cikin gari ba. Ba yiwa cikin deshen ne muke kuma shine zai yi da halaka mu. In ka kwanta kan kan ka ciwo jikin ka ciwo guba ce ke cikin jikin mu sun cuta mana sun gyara kansu shi dai kamfanin na Comnac yana daga cikin cibiyoyin haƙar kafa uranium da kamfanin Orano na kasar Faransa ya mallaka a Agas da ke arewacin Nijar kuma ya dakatar da aikin sani a cikin watan Maris din shekara 2021 sai dai kamfanin na Comnac ya bayyana cewa ta bakin manajan kamfanin Asalak Faruk sun mutunta dukkanin ka'idodin da aka gindaya musu a cikin aiki kamar lokacin da muka fara tsaftace muhalli ana kulawa da lafiyar jama'a ayyukan tsabtace muhalli kama daga ruwan sha da iska da kuma gandun daji za mu ci gaba da kulawa da su a sanin mu cikin shekarun da muka shafe a nan muna mutunta dokokin da aka shimfiɗa ta fuskar fitar da guba a cikin watan maris inda ya gabata ne dai kungiyar tsofaffin ma'aikata ta sake maka kamfanin na comnac a gaban kotun ma'aikata da ke birnin yamai saboda rashin cika alkawalin da suka ɗaukar musu hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar to a gaida hamid Daga Nijar kuma bari mu ƙetara Najeriya inda a ci gaba da haskaka maku jihohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben ƙasar da ke tafe. Yau muna jihar Bauchi. Talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka kamar jihar bauchi jiha ce da ta fice a siyasar najeriya kasancewarta ita ce jihar da ta samar da prime minister najeriya na farko marigayi sa abubakar tafa balewa da kuma marigayi malam sa'adu zungur an kirkiro da jihar bauchi a shekarar 1976 daga tsohuwar jihar arewa maso gabas gwanon farar hula na farko shine marigayi alhaji abubakar tatari ali a shekarar 1979 zuwa 1983 a ƙarƙashin jami'ar mpn gwamnan farar hula na biyu shine marigayi alhaji dahiru muhammad deba ƙarƙashin shugaban ƙasa na soji janar babangida a jami'ar nrc daga shekarar 1992 zuwa watan nuwamba shekarar 1993 sai janar babangida ya sauka daga mulki ya dinka ga hannun marigayi ns shonuka a matsayin rikon kwarya kafin marigayi sani a abacha ya kifar da mulkin gwamnan farar hula na uku shine ahmed adamu ma'azu ya yi mulki daga shekarar tara da zuwa 2007 a karkashin tutar pdp Gwamnan farar hula na hudu a jihar shine malam isa ya guda ya yi mulki daga shekarar 2007 zuwa 2015 a karkashin tutar anpp daga baya kuma sai ya canja sheka zuwa jami'ar pdp gwamnan farar hula na biyar da aka yi a jihar bauchi shine barista muhammad abdullahi abubakar daga jam'iyyar apc a shekarar 2015 zuwa 2019 sai gwamnan jihar bauchi na biyar sanata bala abdulkadir muhammad ya hau kan kujerar gwamna a shekarar 2019 wanda halin yanzu shi ke rike da ragamar mulkin jihar comrade abdullahi koli masanin siyasa a najeriya ya yi waiwaye kan yadda siyasar bauchi take ga kuma abin da ya ce. To ana hakika jihar Bauchi ba kashin yarwa ne idan aka zo maganan harka ta siyasa domin jami'a ce guda idan aka biyar da sauran siyasu suke gudana a sauran jihohi da irin wayannan da su suka da shi marigayi sa baka kaba balewa ya harsasa a jihar Bauchi. kuma har gobe ana mutunta wannan suka da ya koyar musamman bayan shi irin su sa'ada zungur da irin su talban bauchi da makamanta waɗanda suka yi fice a siyasar najeriya saboda irin wannan aƙida da manufofi da tarbiyya da suka samu daga magabata salisu ahmed salele dan gwagwarmayar tabbatar da wanzuwar dimokuraɗiyya ya ce siyasa a jihar bauchi abin ayaba ne a jihar bauchi sai dai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon inda kowa ya fito yake yakin neman zabensa ‘ya'ya a jihar Bauchi sun mai da siyasa siyasa ce na ka zo ka faɗi ra'ayinka da albarkacin bakinka mai hankali kuma sai ya sa a faranti a ɓangaren siyasar mata akwai ci gaba kamar yadda wata 'yar siyasar ta shaida min ni ce mai suna halima isa daga jihar bauchi alhamdulillahi na ga dai siyasar mu ta kasar mu na bauchi ana samun ci gaba ta gurin mata sosai akwai mata wanda suka yi shugabanci kamar yan majalisa da kuma mace da ta fito ta yi takarar gwamna daga bisani na tuntubi wasu 'yan jihar bauchi game da yadda suke bukatar ganin zaɓuɓɓukan za su gudana. suna Lukman Elman daga jihar Bauchi Bauchi local government yadda aka ce za a zaɓe tsakani da Allah dukkan wanda ya ci ya cewa Allah ne ya bashi wanda ya faɗi kuma da cewa Allah bai bashi ba a dai zaɓi lafiya a gama lafiya. Sunana Zainab Ibrahim daga Bauchi. Fata na Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya duk wanda ya ci Allah ya sa a bashi. Sunayen 'yan takarar kujeran gwamna da suke kan gaba da mataimakansu sun hada da Bala Abdulkadir Muhammad da mataimakinsa awal mohammed jato pdp air marshal baba sadiq ritaya da mataimakinsa shehu aliyu musa apc sai kuma halliru daudu jika da mataimakinsa muhammad gadauji azare ampp abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria To gaida Abdulwahab yanzu kuma ga rahoto na musamman. bayan da 'yan Najeriya sun dimbin ɗimbin kuɗaɗensu a bankuna daban-daban a faɗin Najeriya sai bankunan suka yi ƙememe wajen hana masu ajiya a bankunan su fitar da kuɗaɗensu a cikin asusun ajiyarsu na bankunan. To ko mai 'yan Najeriya za su ce a game da wannan mataki na bankunan Najeriya. Suna mu ne Alhaji Wasu Adeola cikin kara kele Ibadan. Wallahi talai magana banki wallahi sai dai wuya sosai wallahi talai. In mutane ya je banki mm. ina so karba dubu goma sai baka dubu daya hmm. ko na so ya karuba duba sai baka dubu me sa yi da dubu fi sabili lai a ji to sai fa a ji to sai fa a ji to ina so ya mutu fa ka bari talika ya mutu fa da ka je neman banki ya gaya ma da yake baka dubu ko dubu biyu ka eh, ka yi complain da banki sai mai ne ya ce wanda bai so ya karuba a fita waje haka ya gaya mai kowa in kana so a yi fara da ya kira mai sanda sai doke mutane haka yake yi ba a cawo mamadu sa'id ne a ah. mun je su wahala ya yawa a kai banki dubu dari ne yanzu san karba dubu dari sai ba ne dubu biyu akai dubu dari ana yi ko dubu dari ban samu ba dubu biyu kai ba ne dubu dubu two thousand dala kuma dubu dari. menene hujjar da ya baka na baka dubu biyu saboda mi. abun ba abun ba yi amfani psc. karba dubu dari sai dubu ashirin de biya cikin wajen psc ko muna son karba dubu dari psc an karba dubu ashirin da de biya. sabili abun ba sai yi ba mana ejara duniya na mana mutane sai mutuwa kai wala nawa. wanda yana gaba sai wanda da gaba fa yanzu a cikin aljihun nan kana da kuɗi wallahi ba ko sisi ko sai da yi gidan yansu babu ga ga ga wanda zai ba ni karba kuɗi anon shi yanzu ete babu Mona mona ji yunwa yanzu ba kuɗi to menene yaran ka ke ci a gidan yanzu babu sai Allah wallahi babu sai Allah a jito sai mutane e jito sai wanda bai da shi ta adamu to gaskiya harkan banki wanga sati yana da bakan wahala don saboda satin gama ina da buki zanen suna jikka goma da nika so a ban su gida babu su duk kowane mai PS ni tambaya ya ce min ba babu su ina da kuɗi cikin akan ɗina ba su da wani kila kuɗin ba su kai jika goma ba ba maganar jika goma sun ma dubu ɗari biyar ba su da wani kuma an ka hana ma jika goma min jika goma in same su to a bisa wani dalili aka hana ma jika goma wallahi dalilin abba sani ba dalilin da sun ce wai akwai doka akan haka ka tambayi shi mai POS din na tambayi POS ya ce shi ma yana so ya je banki yana da kuɗi su hin miliyan biyar babu naira dubu ashirin ƙasa je banki ya hana shi banki ya hana shi shi ma shi yasa ya hana ka shi ma yasa ya hana ne ya ce ma bai da ma sisi AC a PS ne ne. Suna na Bello Kaura. Na zo an sako kuɗi banki duk da abin da aka gara na tara na ba saboda an ce in ba a ba mutum bai kai kuɗi ne banki ba abu zai lalacewa. Na zo an sako kuɗi banki kuma dubu uku sun kace za su ba ni. Nawa ka tambaya kai? Dubu ɗari ne ce abu ne. To ka an shi dubu uku ne? A mi zan yi da dubu uku. Mi zan yi da dubu uku. To me yasa baka an sa ba? Dubu uku ba su ci man komi ko ko ko ko da rana ba su isa ta balle in ce tun daga ni yana da iyali yana so in tura da kuɗi can gida ma abin da haka nan ne. To ba ka ganin cewa gare kaɗan da babu a'a gara yanzu na ta haka nan da sannan an shi dubu uku wanda da wajen mutum goma sha wani abu baya ne dubu uku ba su cin komi wallahi sunana musa kardi kuma ya ka je banki an sa kuɗi to gaskiya ban samu zuwa banki ba kana da labarin cewa mutane da sun je banki ba su samu kuɗi ba to lallai muna labarin sauran jama'a da suka je karɓar kuɗi suka ce kuma hana in ka je karɓar kuɗi wani wuri ba abin da za a baka dubu biyu ake baka muna jin suna haɗe mu kan mu da zuwa ba mu tafi ba sannan kuma kasuwancin da muke yi muna ana sai gare mu a ce ba kuɗi da a ce ka je karɓar kuɗi banki aka ce za a baka dubu biyu ko dubu uku za ka karɓa Allah sai ne hankura in dogara garar bu samawati ka zanna haka nan eh kwarai to su yare da mata da yaya su ci Allah shi zai ci da mu na Alhaji Azuka Bodin ga sakataren kungiyar Dillale ta kara a Kinyele to kasuwanci kan ya ja da ba komai ya tsaya cit saboda kowa kukan kuɗin nan yake da mai sai da mai sai suwa babu kuɗi me yake kawo kukan kuɗi ga mai sai da mai sai suwa saboda kowa ya dunkule kuɗi ne ya sa banki game da can nan jinga da an kace za a rufe talatin da ɗaya ga watan ɗaya kowa ya sa kuɗin shi kuma an zo an kulle in ka zo ma an sa yanzu da aka ce an ƙara kwana goma in ka zo an sa ka sa atm babu marmakon ma dubu ashirin da atm za ta yi sa in ka sa ba ka samun komai in ka shiga banki marmakon ɗari biyar da za a baka sai a ce ma ba kuɗi ban za abin da suke nihi ba ko suka yi daɗa talakawa yunwa ta kashe su da masu arzikin da talakan do yanzu an zama guda kun tambaya masu banki dalilin da sa ba su ba da kuɗi a'a to mu ma mu tambaya don da inda ka zo wajen akawuntan ka ba da cak ɗin ka jira a ba kuɗi sai a ci ma babu kuɗi dole ka an sa ka To yanzu wannan kasuwanci da kuke yi na shanu ko na dabbobi ya yake tafiya ba kuɗi? To wallahi bai tafiya ya tsaya cit su masu zuwa can saye ɗin in ka sai san mutum ka ce za ka yi mai transfer kuɗi sai ce shi bai da banki bai son transfer kuɗi ka sai ka su. Kai kuma nan baka da su duk ka dunkule kayan ka suna banki. To ana ibadan ya kuke yi da masu sayan shanu? To yan shanun da muke samu duk wanda ya saye lamba aka muke bashi sai yau mana transfer abin da ya rage kuma ya je yanka wansa yake sai ya tura mana saura cikin account an mun rasa da za mu yi da su kai da baka da karhin ma naira miliyan ɗaya sai ga ka da miliyan goma cikin account ɗinka na mutane alhaji mustapha kingibi a yaro mu ya je ana nema dubu ɗari da kyar ya samu dubu ashirin ya dawo saboda mi saboda wai ba za a bayar ba ka shiga ciki ma babu a waje kuma fpn ba cirewa dubu ashirin dubu biyu haka ake cirewa a waje wai ba samu kuma soho ba za a baka ba koko baka aje kuɗi a banki akwai kudi a banki wallahi akwai kudi ba su bayarwa to sai wani lokaci ne suka ce za su bada kudin wai ai hakuri ne za a samu za a kiriya komai hakuri haka za ga maka zuwa wani lokaci su su haka suke faɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jiya talata na je banki a mina ta jihar neja a mina ni je ni tambayi kudi. ina so in tai kasuwa amma ban samu ba yadda ni iska mutane kamar za a yi kollo cikin babu mai karba sai ma'aikatan banki ko sai ma'aikatan banki to su ma'aikatan banki me suka ce ma su da ni je ni tambayi bai su kuɗi na sun kace su ba su da kuɗi. Nau ka je karba? Na je karba kusan miliyon ɗaya. Nau sun kace za su baka? Sun je min komai ba za su ba ni ce to ni yanzu ko kuɗi mota banda nan zan kwana ko a'a ko a'a sun kace to su gaskiya yanzu ba su da ko sisi. Don hakan nga don Allah Buhari ya yi kokari ya taimaka talaka. Wallahi talaka ya shiga matsala. Sunana Bala Ibrahim daga nan birnin Oyo State. Kana labarin yadda aka harkoki a banki? Wallahi ina da labari saboda jama'a da yawa sun kama bisa shi na daga na sai suwa na tura masu kuɗi amma sun kyara. kasuwa ba magana zuwa kasuwa ba a bani ba kuma ba ba falaki na ba duk suna banki an rike ba san dalili ba san hujja ba kamar kudin sun kai nawa ba su kai misalin kamar miliyan bakwai haka ko zuwa takwas suna na hasana ni an tuwo nike masu shanu suna ce an sai shanu sai a ce a musu transfer masu awaki su ce a musu transfer masu shinkafa da wake su ce a musu transfer to ku masu sai da tuwo ko abinci kuma transfer ake muku to mu kananan waɗanda za mu je mu sai shinkafan ba mu da kuɗin sayan shinkafa duk masu abinci sun rufe shagunan sun yi wa ma na kashe mutane ni din ga wata kake magana da ni ban san banki ba daji na tashi daji aka haifa ban taba gani yanda ake tarafa ba bare in yi a bani kudin tuwo ta waya cikin kwastomomin ki masu tuntu akwai wanda ya cito ya mike tsaye ce miki baya da kuɗi sai dai ya miki transfer da yawa ma shi yasa na rufe shago na bana aikin abincin to baki ganin gari ki bude kina samun malada idan an cito to tunda ban da account din me ina za a tura min idan baki yi aikin tuwo ba ke la'akari da cewa mutane da yawa za su galabaita saboda rashin cin abinci haka ne to kuma ina wani ya kare in wannan abun ya wuce ina zan samu tun da ni talaka ne sai na auna in sayar. Yin transfer wani abu ne da zamani ya zo da shi. Ba ke kokari ke ma ki bi wannan tsari domin ki rinka sai da tuwo ta hanyar transfer. Gaskiya ban da wannan ilimi ni ba hillata ce ta daji kungurmin daji ma. Sunana Muhammad Awal Yalwan Shandam Abada Local Government. Da yake kana ƙauyen Ibadan babban birnin jihar Oyo yaya harka kuɗi take a can wajen karɓa a banki. Tsakani da Allah shekaran jiya dai mu anguwan mu ba mai biyan ko ɗaya da ya buɗe. A jiya kuma ɗaiɗaiku aka samu suka buɗe in ka je karɓan duk naira dubu ɗaya sai ka bada naira ɗari a kan shi. A banki ko ko a wajen POS? A wurin POS banki ma baka iya samun shiga gaskiya. Akwai wani dillali mu je an san kuɗi dubu ɗari uku a banki hmm. tun safe har zuwa yamma abin da aka bashi dubu biyu da ɗari biyar. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan, yanzu kuma ga Ritwan Abbas da labaran duniya. Wasanni a takaice. Kwamitin jan kunni na hukumar kwallon kafar kasar Ghana ya ɗibi ya haramci ko dai taron Ghana City dubu biyu a kan kocin Asanti sai da Zebo. Kwamitin ya caji Zebo ne bisa kokarin da ya yi na farma jami'an wasa bayan sun sha kashi da ci a hannun Bechim United a bacin ran uku ga watan Nuwamban shekara ta biyu Game da abin da kungiyar ta ce ne Zebo ya kuma nuna wasu halaye da su a iya jefa wasan cikin rudani ga yadda aka yi hukunci a kansa. kansa kwamitin na ladabtarwa ta sami saidu zebu da laifin karya doka mai lamba 34 na ka'idodin premier league ghana sai dai ta amsa roƙon saidu zebu a kan haka kwamitin ya yi hukunci kamar haka an ci saidu zebu tarar cd dubu biyu na biyu an yi wa saidu zebu kashedi cewar in ya sake nuna irin wannan hali za a masa hukunci mai tsanani dan wasan tsakiya na kungiyar blasters ghana mohammed kudus ya aika aikawa abokin wasansa kamar dai suleiman wani sakon tayan murna dangane da komawansa southampton dan wasan na ghana ya kula yarjejeniyar shekara hudu da rabi yadda zai shiga ayarin 'yan wasan turai daga kungiyar state renais a ranar karshe na kulle kasuwar 'yan wasa kudus wadda aboki ne na kamal tun sa'ad da suke wasa a dream academy har aka koma saduwa a fc north zealand kayi shi shi don hajiya Kudus ya rubuta a Twitter domin nuna farin cikinsa ga wannan tafiya na Southampton. Suleiman na jiran a yi clearing ɗinsa kuma zai iya yin wasansa na farko a ligin ɗin Premier Ingila sa'ad da za su bakunci Brentford. Andre Ayew ya shirya tsaf don shawartawa da kungiyoyin wasan Premier League guda biyu da sun ka hada da Everton bayan ya yanke shawarar zai koma turai dan wasa wasan na Ghana na akan hanyarsa na komawa London inda zai sadu da jami'ai daga Everton da wani club daban akan yiwuwan yin transfer. Andre Ayew dai dan wasa ne da babu wani sadaki a kansa bayan ya kawo ƙarshen kwandilarsa da ta fahimtar juna da club din Al-Assad. Ya yanke shawarar komawa Turai inda kuma ya zaɓi Ingila a matsayin inda ya fi soyuwa gare shi da kuma ƙungiyoyin Premier League din dai ya ce suna ba shi sha'awar gaske a shekara ta 2021 andre ayu ya bar swansea bayan sau biyu yana jagoransu zuwa gasan zakaru na fidda gwani da goluka 31 ya taimaka da 11 an zaɓi dan wasan gaban na black stars ɗin ƙasar ghana inaki williams a matsayin dan wasan afirka mafi kyau a zagayen farko na la liga spaniya dan wasan na ghana haifafen spaniya ya ci kwallaye biyar cikin wasanni goma sha takwas ya lashe wani wannan kyauta williams ya doke yasin bona na sevilla da ronaldo mandava atletico madrid da joseph edu na rc celta sai pathesis na rayo valiano da nicolas jackson villarreal fc da yusuf sabale real betis wannan kyauta yabo ne mai girma dangane da gaddamawar da 'yan wasa na afirka ke bayarwa ga wasan la liga cikin shekaru tare da amanna da girman sosai na sha'awar La Liga da 'yan wasan Afirka ke yi. da Wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanan Lamuktar bas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ritwan da labaran wasanni da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. To a takaice yau laraba Amurka ta saka wasu jami'an 'yan kasuwa da ke alaka da yakin da rasha ke yi a Ukraine inda ta saka takunkumi kan wanda lalin makamai da ɗansa da kuma wasu gungun wasu kamfanoni masu zaman kansu na Asiya da Turai da kuma gabas da tsakiya saboda ƙoƙarin taimakawa Moscow wajen samun karin makamai a tsawon kusan shekara guda. Ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta bayyana wato ta bayyana ƙaƙabawa dillalin makamai na ƙasar Rasha Igor Zmenkov takunkumi tare da ɗansa Jonathan da kamfanonin da ke da alaƙa da cibiyar sadarwa ta a Singapore da Cyprus da Bulgaria da Isra'ila da sauran ƙasashe. A ɗaya bangaren kuma, Amurka ta bayyana fargaba kan sakin wani mutum da aka yanke hukuncin kisa a Sudan, inda ta musanta cewa akwai fahimtar juna a tsakanin ƙasashen. wasu 'yan bindiga ne suka harbe jan greenville mai shekaru 33 ma'aikacin hukumar raya kasashe ta amurka tare da ɗansa abdulrahman abbas ɗan ƙasar sudan mai shekaru 40 a cikin ruwan harsasai a sabo shekarar 2008 To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu abadadin safilo hashin gumel da ya tani gabatar da shirin da julie leathers station wacce ta haɗa komai da kuma injiniyar mu yanzu patrick ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam